أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجب أن هدوء وأن مسلاتي من البركة إن شاء الله na annur da ke nan wuce su a garin abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na birrul walidai mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam fi dawki kitabi wa sunna na fadilatu shaykh al-doktor sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dukkan abin da ke cikin littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikinsa na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannun nisantarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ɗan mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon rayuwa tare da su a gidan aljanna Allah ta'ala ya jiƙan zuriyar mu gaba ɗaya waɗanda suka rigaye mu da imani muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu mu da muke baya Allah ta'ala ya kyauta da namu bayan nasu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na shida a wannan littafi muna nawa ga wata yau zai zama takwas ga watan ga watan biyar jimadar kula ke nan ko shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala a gabanin fara karatu ina ba da uzuri cewa na ɗan yi larki saboda wasu sabbogi muhimmai da suka rike ni amma afuwa ina roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa gaba daya na biyu bisa ga labarai da na san samu ta kafofi da dama yan uwanmu da suka rasu a bisa ga waɗanda aka musu kisa na zalunci musamman a arewa maso yamma jihohin arewa maso yamma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya jikarsu Allah ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai abinda suka yi na daidai Allah ta'ala ya ninka musu lada ninkin ba ninki abinda suka kuskure Allah ta'ala ya yace musu ya gafarta musu muna jika ta'aziyya zuwa ga yan uwansu kamar yadda sunna ta karantar inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma A mu أعظم الله أجركم وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم الله تعالى يغفر كامكم Sannan, gaba na gaba ina ga waɗannan abubuwa da suke faruwa zan ba da shawari takaitacce a kai na farko ga limamai ina ga jarrabawar da ake kai ta kai a fara yin sallah na ana yin kunuti a ciki idan muka duba littafi na zadul ma'ad bi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim rahmatullahi alayh a littafin farko nan ba na 280 ya kawo hadisai da dama da yake bayyana an yi kisan zalunci manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kunoti akan haka musamman ga hadisi na muslim hadisi na 675 da makamantansu idan al'amari ya fi karfin mutane mafitarsa shine komawa zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah addu'a na daga cikin komawa zuwa ga Allah daga cikin addu'a mafi tasiri na ke addu'a wacce ake a cikin kunudi ta sallah a yi wa waɗanda ake zalunta Allah ta'ala ya saka musu ko wanda aka zalunce su waɗanda suke zalunci a musu addu'a ta shirya idan ba za su shiri ba a yi addu'a Allah ta'ala ya mai da sharri da bala'i ya gare a kansu kuma a roki Allah ta'ala ya sa fitinar gaba da suka ɗebo ta gare a kansu gaba ɗaya wannan bi hakika iya da matukar muhimmanci na daga cin abin da ke ba da mafita komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuba zuwa ga Allah ta'ala sabon Allah ya yi yawa tsakanin mutum al'umma ko mun amince ko ba mu amince ba abu ne da yake a fili kusan laifuffuka da al'ummomin bayan suka yi gaba ɗaya ɗaiɗai Allah ta'ala ya halakar da su kusan a wannan society dukkaninsu yanzu muna aikata su mutanen annabi lut luwaɗi kada suka yi Allah ya halakar da su ba a luwaɗi a yanzu mutanen annabi shu'aib mai suka yi tauye mudu tauye mudu akwai irin wanda yanzu baya faruwa mutanen annabi salih mai suka yi taguwa suka soke. to taguwa ran ya kai ran adam ne a yanzu waɗannan irin al'amura da suke faruwa wajibi ne kowa a cikinmu ya zauna ya duba me yake wa Allah na kuskure ya tuba ya koma zuwa ga Allah saboda laifin wani yana iya shafan wani wanda bai yi laifin ba gaba daya wannan yana da matukar muhimmanci waɗanda suke jami'an tsaro in mun samu dama muna ba su shawari da ya dace a nan bayan mu ga ɗaya daga cikin yayan mu ne minista da yan sanda kusan kudin da shi muke karatu zai wahala wani abu ya faru ba mu ba da shawari ko mun ji wani kokari suke yi ba sai dai ba duk abin da aka faɗa ne kuma za a zo filin wa'azi a faɗe shi ba muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su akan kawo ƙarshen fitintunan abin da ya fi ƙarfin su Allah ta'ala ya tallafa musu a cikin jami'an tsaron in akwai waɗanda ba su da niyyar Allah ya kawo ƙarshen abin to Allah ya tona asirin su kuma Allah ta'ala ya kare al'umma daga sharrin su waɗanda kuma suke ƙoƙari a cikin su Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya ba su nasara a kan aikin Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya kuma amintar da mu gaba ɗaya. za mu tashi a kan darasi na shi insha Allah daidai kan ina wata na bakwai ko na za mu tashi akan nukuta ta bakwai cikin bayani na falala da daraja da wajibci da alkhairi da ke cikin biyayya zuwa ga mahaifa wato uwa da uba ko mahaifi da mahaifiya ko kuma babbanka da ummanka bisa ga yadda ake fara bisa daga gari zuwa gari mun yi magana akan matsayin guda shida daga cikin alkhairi da kuma falala da wajibci na yi wa iyaye biyayya da kuma yin nagarta zuwa gare su nagarta shine yin ihsani ko kuma yin albir duka wannan ya ci daga kyautatawa zuwa ga iyaye shine ihsani gare su albir kuma shine yin dukkan nau'in nagarta zuwa gare su suna raye ko kuma sun koma zuwa ga Allah malam rahimahullah yake cewa بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجزي الولد والده malam ya bayyana cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana cewa in akwai wani abun da ɗa zai iya yi ya kwatanta biyan haƙƙin iyaye da ke kansa musamman mahaifi to menene wannan abu fa'an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara masa idza qala ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya da abinci tabbata gare shi ya yace la yajidu waladu walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu wannan hadisi iya cikin sahihu muslim hadisi na dubu da da biyar 1510 manzon Allah sai ya da abinci tabbata gare shi ke cewa la yajzi waladul walida ɗa zai iya kwatanta saka wa mahaifinsa ba ba zai iya biyan wani ɓangare na haƙƙin haihuwa da aka masa ba ba zai iya sauke wani responsibility mai girma na haihuwa da aka masa ba illa ji da umam dukan to har sai dai ya samu baban nasa ne a matsayin bawa da aka mallake shi bayan ya same shi a bawa sai a ce to ga abin da za a farce shi wani lokaci a ce ko za a yi hidima na wasu shekaru ko kuma za a ba da wasu makonan kuɗaɗe ko wani abin da ya kama da haka sai ɗan nan ya je ya yi hidimar waɗannan shekaru nan fayyashkarihi sai ya sayi baban nasa da kuɗi fayyarki ko kuma sai ya zo ya yanka shi to yanta mahaifi daga bauta zuwa ɗa wannan hadisi ya tabbatar da cewa shi ne ibadar da ke iya ba wa mutum ikon sauke wani responsibility mai girma na haihuwa bi ma'ana in akwai wani abin da za a yi ka kwatanta biyan babanka wani ɗan fatance a cikin ɗari na haihuwar da ya baka to abin da fi komai kusa da wannan shine baban yana bawa a saye shi a yanta shi kaga yanta shi aike don Allah ya aiki da kai ya mai da shi mutum ya fita daga halin bauta to babu wata ibada da ta kai wannan wajen nuna ɗa ya kwatanta biyan nauyin abin da aka masa da haihuwa to tambaya yanzu muna da bayi ana bauta yanzu kaga babu babu a yanzu a cikin society so kula ga wannan kaga ba ka da wata hanya kai tsaye da za ka yi wani abu mai girma balle ka ce ka sauke nauyin wannan kuma yake kara bayyana mana ko da fa an yi wannan dan ba iya da wai ka gama biyan bashin haihuwan da ya maka bane a'a ka samu wata ibada mai girma da ka kwatanta sauke wani bangare na nauyin da ke kanka na haihuwan da ya maka bi ma'ana ban ka samu ikon yanta kanka daga wani bangaren haƙƙin uba da ke kanka an kai wannan wato ka sauke wani nauyi mai girma na yanci mafu Tayyib. so da haka in babu bauta haga wannan damar babu ita sai dai kawai a duba nau'in da za a kyautata wa iyaye su a ci gaba da yi wa an abi burda annahu shahida bunun um, annahu shahida buna umar radiyallahu anhu wannan hadisi ya zo daga abu burda ko kuma asar cewa shahida ibnu umar ya shaida abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar na daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke da kokari wajen koyi da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na wa yamani ya bil bayt kuma sai ya zo wani mutum ɗan ƙasar Yaman Yamani. ƙasa ce daga cikin ƙasashen larabawa da ke makwabta da ƙasar saudi arabia wanda asulul arab min yaman mafiya yawan larabawa tushensu daga yaman ne idan muka duba tarihi za mu ga mafiya yawan al'asul na al'arab mafiya yawa daga kasar yaman ne kuma gari ne da manzo a ya yabe shi da yawa mutanen wurin ya yabe su a hadisai da yawa akwai asar da dama da ke bayyana falalar wani wuri ya ce shi imani indijin din yaman ne haka hikima ma indijin din yaman ce ko citizen din yaman ne kamar yadda ka gada ba sai ce al'imani yamani wal hikima yamaniya shi kansa imani dan ce ina ne asalin citizen din wata kasa ne daga ta imani dan yaman ne ita hikima aka ce maka yar wa da wuri da suka ce yar yaman ne su ne suka fara karantar da musafaha a ga mutum a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su suka fara zuwa da shi suna cikin halin jarrabawa kala kala muna roƙon Allah ta'ala ya yaye su Allah ta'ala ya amintar da su Allah ta'ala ya fitar da su daga halin yunwa da suke ciki da makamantan su to ibnu umar ya ga wani mutum yana wafi bil bait da dakin ka'aba wa hamala ummuhu ya dauki mamarsa wara a bahari a gadon bayansa ya goye ta mutumin ya dauko mahaifiyar tun daga kasar yaman ne ya zo da ita har makka a kan gadon bayansa tafiyar mafi kankantanta in ka ɗauki misali daga sana'a zuwa makka mafi kankanta ya yi tafiyar kilomita dubu ɗaya da ashirin da takwas tana bayansa kilomita dubu ɗaya da ashirin da takwas a kan gadon bayansa iya tafiya da ita sannan babu keke babu bashin balle mota balle jirgin sama sannan babu ruwan sanyi da za a sha a fridge sannan kuma cikin sahara ne a waɗannan masiyayi maka ruwan da karfe shi kake sha ba inda za ka wata samu wata rijiya ka da jikinka a cikin jeji ne wanda ba ka ga wata bishiya ma mai ganye ba zai ka zauna karkashin ta ka huta a cikin jeji ne da kake shiga irin sahara kasar algeria ko na nijar ga jeji a bushe babu wani alaman ni'ima ko rahama a cikinsa a haka ya tafiyar kamar kilomita dubu ɗaya da takwas tana garin ma masa ke yau marfu bayi wa ya kuli yana cewa inni haɓa iru har muzallar lalle ni dinnan ta ne muzallar wanda aka horar da shi wato ya ne da kansa shi yanzu Rakumin ta ne kamar yanzu ka ce ni ne motar mamana kuma musallan wato wanda aka yi tsere wanda ya koru ya karbi koro na kawai menene shi a matsayin abun hawan mamarsa shi zai hake din mahaifiyarsa ne yana kaho da wannan cewa in tana neman mota ni ne motarsa in tana neman rakumi ni ne raƙumi da kuma raƙumi da ya koru wanda baya ba da uzurin harshe ya yi kawai zai yi in kudirar kawo a lamfuzuwa idan sauran abun hawansa sun gagara ɗaukar da ko sun gajiya ko dokinta ya gajiya ko raƙuminta ya gajiya to ni ba zan gajiya ba shi dai zai iya gajiya wani abun hawa amma ni ba zan gajiya ba sun maƙala sai ce ya na umar ya kai ibn umar a turari da tuha yanzu kana ga wannan hidimar da zai kana iya gada allah na saka mata aihuwar da ta mini na ji ɗauko ta kilomita aƙalla dubu ɗaya da ashirin da takwas a cikin wannan sahara mai wahala kuma ga shi na zo da ita nake aiki hajji a gadon baya na daga ciki har da dawafi yanzu nake yi da ita kana na sai ibn umar ya ce a baka saka mata ba baka gama biyan ta bashin da ya dace ba yace wala bi zafratin wahida wallahi ko da numfashin na kuda ne baka biya ta ba kawai numfashin na kuda ko construction na aihuwa ko transition da take yi daga track level zuwa rim level wallahi baka biya ɗaya a cikin su ka dai fara amma baka biya ba to kenan me za a yi a biya me yasa dan ka biya wa mahaifiyarka aikin hajji ko mahaifin da kake ji kaman kayi wani abu ko dan ka gida musu gida suna da kake ga kayi wani abu ko dan ka musu dinki ce wahala numfashi ɗaya na naƙuda wahalarsa da ake lokacin haihuwa ka biya wannan guda ɗayan ba ko da ba ya har yanzu baka yi saurin ba to akwai kuma matan da suke yin labor musamman a da da ci gaba ya karanci mace ta yi sati guda tana yi Santimita a rika aunawa yana fai ya tsaya a wurin sai kwana goma tana zaune a cikin wannan halin numfashi ne a cikin wannan halin jarabawa wani wahala ne Allah kaɗai ya sani Allah ta'ala ka gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ka biya su da abin da ka ga ya dace ka biya su da alkhairi shi yasa wajibi ne iyaye duk abin da aka musu na hidima ba a biya ba sai an kara da addu'a suna raye ko sun koma zuwa ga Allah wajibi a kara da addu'a iyaye suna da bukatar addu'a idan ba su raye fiye da komai a duniya daga cikin haƙoƙin da ake in ba su raye biyan bashi idan ana bin su yin musu aikin hajji da umara ko na farilla in ba su yi ba ko kuma yin da nafila yin aiki da dukiya a sadaukar da ladan zuwa gare su daga ciki akwai yin addu'a idan ɗa na halal ne kuma ɗan kwarai ne lokacin da yake wa iyayensa addu'a ya kan mamanta da kansa gaba daya saboda mai saboda yadda kabo a badance su haka za a maka kuma suna da tsananin bukatar addu'a duk wanda ya koma zuwa ga Allah a matsayin iyaye bayi da abin da yake so kamar kamar addu'a da wannan bai hana kai hidima da dukiya ba amma addu'an nan da za ka rika ita ce muhimmiyar abu fiye da komai akwai hadisi a sahihul jami hadisi na 1617 da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayanin cewa dan adam zai rasu yana masakin barzak wanda barzak wani bangaren lafira ne ba na duniya ba sai mutum ya ga a da ana ta kara masa daraja ana ta kara masa daraja a barza iya ta samun promotion sai ga bayan kwana ɗaya biyu sai a kara masa daraja a kara masa daraja yana ta haurawa sai mutum ya tambayi mala'iku anna lihara ce aka yi da samu wannan ayyuka na a duniya ni na rasu sun tsaya ba na sallah ba na azumi ba na zaka kuma ina ta samun ci gaba sai a ce masa bistigifari gifari ne likalak dalilin addu'ar gafara da ɗanka ke roƙa maka dalilin wannan Allah ta'ala yake ci gaba da ka daraja su da waɗanda suka rasu suna samun promotion a lahira dalilin addu'ar da ‘ya'yan suke musu a duniya bistigifari wanda dikala da istigifarin ɗanka da ko ‘yarka da istigifarin ‘yarki ko ɗanki dalilin wannan sai daraja ta ta ƙaruwa idan an koma lafiya. shi saka duba da Allah yana mana haƙƙin iyayen a cikin muhimmi ayoyi da suka fi kowanne bayyana sai ya ce ku rika musu addu'a da me rabbi yarhamhuma kama rabbayani wa qada allah alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa واخفض لهما جناح الذل من الرحمه wa qur rabbi irhamhuma kama ne? saghira cikin suratul isra aya ta 23 da 24 muhammin shahid sai mu ga ta rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ta'ala ka mutu rahama kamar yadda suka rene ni ina yaro karami reno iya da wahala in ka duba wahala da iyaye ke sha tun daga shigan ciki daukan ciki goyon ciki haihuwan ciki renon ciki ba karamin aiki ba musamman irin waɗance shekarun da iyayen mu mata suka wahala fiye da yanzu asibitin babu kulawa haihuwan ma haihuwan gida ne haka ake zuwa ta haihu babu wani pain reliever ta kowane bangare da ke rage mata zafi za ta haihu a gida a ɗauko reza a rika yankan jikinta ana rabawa ba wani abin da ke rage mata kuma a wannan a kwana ɗaya biyu a bata da wannan gina kuma akwai ya'ya sun kai kamar guda biyar ko shida gaba don da aka haifa babu wanda ya balaga duka suna da yan bani babu ne ko ba ta da mataimaki a gida ita za ta yi musu wanka ita za ta yi wanki ita za ta yi shara kuma ko wanke kwanuka ba mai a gida rage komai haka aka rene mu muka zama abin da muke a yau a shekara 40 45 50 55 waye san wani ne hidima a gida ɗauka wa mace wata wani abu iyayen haka suka tashi suke yi hidimar nan duka su suke wa su shi yasa wajibi ne ta na kwarai bai rabuwa da wannan addu'a rabbir hamkuma kama rabba ne sagira a rika roƙa musu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu suna da tsananin buƙatar addu'a kuma roƙa wa iyaye gafara ba sai sun rasu ba tun suna raye ana roƙa musu gafara mafhum bayyana na takwas tsarar mu'allifu wa rahmatullahi alaihi Birru walidai aqrabul a'mali ila Allah azza wa jalla nagarta wa iyaye kyautata wa mahaifa iya cikin mafi kusancin ayyuka zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka in ana bayanin ayyukan da suka fi kowanne kusantar da ɗan adam zuwa ga Allah suka fi kowanne kuma kusa da Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗanda suke da farko farko bayan sallah sai nagarta zuwa ga iyaye mafhum tayyib li hadith ibn abbas radiyallahu anhu saboda hadithin ibn abbas Allah ya kara masa da annahu lalle shi ataku rajulun wani mutum ya zo wajen ibn abbas Allah ya kara masa da fa qala sai ce inni khatastum ra'atan ni na nemi auren wata mace in ji ibnu in ji mutumin yake ga ibn abbas radiyallahu anhu fa abat an sanki hali sai ta ki aure na in ji mutumin yana neman fatawa a wurin ibnu abbas ibn abbas kuma iya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai radiyallahu anhum in ana maganar gwarazan malaman qur'ani kamar yanzu a ce gwani wane ko alaramma wane ko wane ba wancan zamani ibn abbas sune waɗannan manya-manyan gwani na gwanaye da ake ji da su waɗanda suka san tilawar ƙur'ani suka san ma'anan ƙur'ani suka san hukuncin Allah subhanahu wata'ala a qur'ani ɗalibin sa mujahid bin jabar da irin qatada bin bi'ama bin qatada alayhi ma rahmatullah suka ce mun yi tafsirin ƙur'ani a wurin ibn abbas idan ya karanta aya yakan ɗauke mu ya kai mu har a wurin da dele ayat ta sauka yake biyayyen halitta yana zaune a wannan wuri mala'ika jibril ya kawo ayar a watan kaza shekara ta kaza daidai lokaci kaza tsakanin sallan magariba da isha misali bayan an saukar a daidai wurin wane da wane da wane sahabbai suke tare da shi bayan an gama yana buɗe bakinsa sai yace kaza daga bayan sai ya gaya mana ayar da aka saukar ko ya gaya sahabban da ke wurin ayar da aka saukar sai ce mu matsa gaba a daidai ran da ya zo kuma a nan ya tsaya sai bayanin hakikanin sharhan ma'anan aya suka ce haka muka zaga da shi wuraren da suke za a iya zuwa aka sauka da ƙurani haka muka zaga na mana wurin da ayar ta sauka kaga wannan a cikin manyan arabomi mai su ne na farko in ana maganar masana ƙur'ani ai waɗannan su ne na farko to abdullahi ibn abbas iya daga cikin gwarazan malaman ƙur'ani kuma tun fa a zamanin sahabbai shi wanda ya haddace qur'ani ya san qur'ani ana fa girmama shi ana girmama shi ba a yanzu da ake kin aran mumin ba ma wani idan ya ga aran ma yana sha'an ya ga aran ma a cikin kuncin rayuwa shi a wurin sa aran ma na Allah shine ya ganshi a jaki ko sabon mashin aran ma ya hau wani bakin ciki shi aran ma mai hada aran ma da mashin wato shi aran ma a ganshi a jaki to shine aran ma ya kai aran ma ai ba haka ake ba duk inda ake wa musulunci gata waɗannan irin momi da masana addini ai hidima ake musu duk da wannan kuma sayan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yana hidima wa zaid ibn sabit radiyallahu anhu malamin sa ne idan ya zo shi gidan zaid ibn sabit yana cikin gida sai a ce a kira maka shi ai kai dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aika wajen sai ce a ba zan aika ya fito ba me yasa ba za ka aika ba sai ce ai ko da hikimar ayar da Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim yace to ai ko wannan ayar ta ita da sa ba zan aika malam ya fito a gida ba sai ya zauna a kofar gida in ya gaji ya fanta yana jiran malam ya fito ya masa tambaya shi wannan sahabin mai ilimin qur'ani shi yake zuwa neman karin ilimi idan zaid ibn sabit ya fito sai ya rike shi in ya fito da alwazu ruwan alwala ya karba masa inda takalmi ya ɗauka idan zai hau jaki ko wani abu sai ya riƙe masa har sai ya yi ta fadanci zai da kan sai ce abdullahi bin abbas ne ke tafi da kai ne sai ce ina da tambaya ne sai to kai tambaya ba ka amsa ka tafi ka huta sai ya tambaya sai ya ba shi amsa sai ya godiya sai ya tafi in aka tambaye shi kada ka hidima ka ɗauka masa ruwa kai ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi abdullahi ibn abbas kana ta masa hidima har da rike masa daki sai ce haka hakaza umirna an nasna bi ulama'ina sai ce haka aka karantar da mu mu hidima wa malaman mu haka aka karantar da mu ne mu yi hidima wa malaman mu shi ne abin da sunna ta karantar ayo malami hidima girmama shi mutuntawa shi kuma kare kuskure ne sa sai girman kai idan ya ga shaidan zai rinjaye shi sai ci to ya haƙuri wani na gode Allah ya saka maka da alkhairi abinda kai mai kyau ne amma ni abinda na gode sai ya ba maka sai ya ce shi ya haƙura amma da sai a cewa wai malami da jahili duka ɗaya ne ai ko Allah bai ce sun zama ɗaya ba wanda ya san addini na Allah ai ba zai zama ɗaya da wanda bai sani ba ba a taɓa hana su daidai ba to yasa a ka'ida da musulunci malamai ana girmama su ba za a girmama da ya kai bid'a ko shirka ba a mutuntawa ana yi wani abu ne mai muhimmanci ka zo ka yi sallah aka raba kalla zai tashi sai ka dan tsaya ku raka shi gindin mota ya tada mota ta ki tashi ana bukatar turi sai ku tura masa in a cikin ku akwai kuma mai matsalan batir ne to ya ishe ku azu motar malam ta ci batir to kana da hali sai ka ce wace gari sai a sai batir sai a kai a ce aka raba kalla da batir a sa a mota wannan ba wai lalata malamai bane a'a addini ya ce a taimaka mu ka je ka kasar da malamai ke da gata irin saudi arabia ka ji hagai yadda suke da gata malamai suna cin gashin kansu suna da rufin asiri amma a yanzu a najeriya ka gaba da ni da jaki rigarsa ta fashe an toshe ta an yi dinki da wani wakila jason barcelona aka aka dinki sai a ce kai wannan ai ya kyauta to sai na ya kyauta ai laifin ku ne kuma a bar malamai su zauna wai sai sun roƙa a'a malami sai a sama masa sana'a in sana'a ne a samamar. in dan kasuwa ne a to aka rama kallon yanzu za mu haɗa taimako za a buɗe ma shago a buɗe masa abin da yake ko yana awu ne ko yana sai da buhunan shinkafa ne da masara a ba shi jari ya rika yi a yadi yake ya je gari ka za ya kawo a taimaka masa idan malami yana cin gashin kansa karatun ya fi daɗi in yana muku wa'azin karatun darasin ya fi shiga amma in ka bashi yana cikin matsala gidansa ba abin da za a ce zo muku sallah wallahi zai muku fatiha a tsaye kuma ya karanta muku a tahiyatu lillahi haka ne to yasa a ƙa'ida ya zama muna da ɗabi'a mutunta malamai ɗaukan nauyin su kyautata musu ba wai mu mai da su ɗan roƙo ba kullum mu rika bashi a ɗari biyu ɗari biyar a'a ta za a yi malam wane zama shi ma ya zama mai cin gashin kansa ta yaya za a yi musama masa wata sana'a da za ta rike shi da iyalansa mutuncinsa da sa ya rufu wannan shine abin da ake so mu rike yi mafu sai kuma haka addini din ya karanta in kuma da mun iya da sana'a sa nan sai mu bar shi mu marfatan alkhairi Allah ya taimake shi akai in mun tashi sa ya kuma sai mu je wajen sa ni ina da liman yana aunar da masara ko gero ai ba ko kwanto yadda na zo mun limancin magariba da isha sai in je kuma shagon sa na sai wannan sai in kyautata masa sai in je in saya haka ake yi in ya zama abin da ke karwa jarin dan karami ne watakila lemo ne ya hada da ayaba duka jarin dubu goma ne sai ka je ka sai abun dubu ɗaya sai ka bashi dubu biyar sai ka dunkule ka bai sai ka wuce gabanin ma godiya ka wuce ka. wani abu ne wanda yake da muhimmanci shekarun da ya fasa yana karatu na addini yayi ne dan ya taimaka muku kuma yanzu yana taimaka muku sai ku taimaka masa mafu bayi wannan al'amari ne da ba ya ke banta a gari ba duk najeriya ana da bukatan wannan ina fatan duk wanda kuka ji wannan sako mu zauna mu ga masallacin da muke sallah wani hali limamai suke ciki wani hali masu karanta da mu suke ciki dan abin da zamu iya mu taimaka musu mu roki Allah ya rufa musu asiri yana da matukar muhimmanci mafhum Tayi, don haka yace inni khatabtu ra'atan ni na nemi wata mace yana ga ibnu abbas radiyallahu anhu fa abat an hali. sai ta kisa aure ne wa ha ghairi sai wani na ya neme ta da aure fa habbatan abu sai ta amince sai ta so ta aure shi amma sai ta ki auren na farko din fa zirtu alaiha sai na ji kishi a kanta ta za a yadda yake son ta nan ta ki aurensa ta je ta auri wani yace fa qataltu ha sai ya kashe ta ai bi ma'ana faqata da ha sai ya kashe ta kaga ai laifi ya kai laifi laifi ya kai me ya kai laifi a ce an yi kisan kai saboda duk duniya babu wani dan addini da ke kare ran dan adam irin addinin musulunci duk duniya babu shi shi sa ina faɗan fakatan da sai kuka tsikar jikin ku ta tashi hankalin ku saboda me don addini yana mutunta ran dan adam fa hal li min tawbatin sai ce wa ibnu abbas radiyallahu anhu shin ina iko ina da ina da wata kofar tuba shin ina da tuba da zan iya yi ko zubin nan babu tuba gare shi kana sai ce a ummuka hayyatun mahaifiyarka tana raye kana la sai ce a'a kada yake tub ila lahi azza wajal ka tuba zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka wa taqarra ilayhi mastata'ta ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala iya abin da zaka iya yi qala aqa bin yasar aqa bin yasar rahmatullahi alayhi yace fa dhahabtu wa sa'altu bin abbas sai na matsa na tambayi abdullahi bin abbas lima an me yasa ka tambaye shi akan rayuwar mahaifiyarsa cewa tana raye ne ko ba ta raye faƙala sai ce inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birri walida yace lalle la a'lamu amalan ban san wani aiki ba aqrabu ila Allah dake kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala madaukaki min birrin walida fiye da yi wa mahaifiya da garta shi ya sa sai kan beye shi inda mahaifiyar na raye zai ce ka je kai mata aikin alkhairi dalilin wannan muna fatan Allah ta'ala zai ce maka ya sa sai beye shi da yace ba ta raye sai ce to ya je wasu ayyuka na kwarai wannan hadisi iya cikin sahifa hadisi na 2779 bainul kalam lil walidain yadkhulul janna tausasa magana al-kalam al-layyin magana wanda yake mai taushi zuwa ga mahaifa yana sa ma mutum a aljanna magana kadai ta baki idan aka kyautata ta zuwa ga mahaifa yana iya sa mutum ya shiga aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala kawai ai musu magana ne gani kuma magana mai daɗi ba ka kawai ga iyaye ma da yake kololuwa ba ga jama'a yau da kullum ka yi ka lafazi mai daɗi a wurin Allah alkhairi ne mai girma shi sa ƙur'ani ya bayyana mana ko fa neman taimako ake yanzu nan muna expansion na masallaci a na annuwar da Islamic Center gaba daya wani ya zo sai ya gani sai ce ana neman taimako sai ce sun dami mu da neman taimako a ɗauki miliyan biyar a ba sai ba su miliyan biyar wallahi kullum kai sallah sai juma'a sai an nemi taimako sai bakar magana shi kuma wani da ya zo gaishe ka aiki ya yi kyau Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ba mu yadda za mu yi mu mu taimaka waɗanda suka tsaya akan aikin nan Allah ya taimake su Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai Allah ya sa a gama lafiya a wurin Allah wanda ya wannan addu'a ya fi wanda ya wancan sadaka da ya fi wanda ya bada miliyan biyar din musamman idan ya yi magana din a bayi da shi ai ya sa Qur'ani ya ce mana ne قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى magana mai daɗi magana halaimiya mai kyau ta fi alkhairi da sadakar da aka yi aka bi bayanta da goli da cutarwa an bayar amma an cutar to wanda ya magana mai daɗi ya fi shi wani sura ke nan bakar aya ta nawa 263 263 to kaga a nan qur'ani fada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wannan magana mai dadi ta fi sadakar da aka bayar aka yi gora shi sa magana mai dadi tana da matukar muhimmanci ko da baka da hali in ana aikin alkhairi to kai fatan alkhairi kai fatan alkhairi shi sa ko da muna da masallaci ana neman taimako irin na ƙauye ko na garuruwan mu da za a zo a yi sallah a samu taimakon 200 300 ma a haka wani idan ya koma yau sai ya shi ya rasa kwamitin masallaci na mai ake da kudin nan ne saboda muna da wata irin zuciya ta da ta yi ciwo ta yi kanta wannan shi kwamitin masallacin da ya da su ba kuma wasu wasu wani yana masallacin tun ba a yi babarsa ba suke kwamitin masallacin. amma shi ne zai zarge su saboda society ya lalace kar mu rika zargin bayan Allah da ke hidima wa masallaci ko al'umma in babu dalili mai karfi ba a haka musulunci ko suna neman taimako ka bayan in baka da bahali ka kyauta da zato ka wuce nawa ma ake samu a masallatan wani fa juma'a ne ba a ga masallan ba amma samu dubu ɗaya ba kudin janareto ma nawa ne ko muna cikin society da shi ma janareto masallaci bai kubuta ba ana sace shi so zaka ba an sai janareto sai an sai an fa sai an sai kwado kuma an daure shi A gogon masallaci ana sace shi sai an masa gida gidan nan da kuɗi ne sai an sa mar kwado duk ba expense sake karawa ba harfa ƙur'ani ana diba a masallaci Qur'anin masallaci ana sa ai wannan al'umma samu Allah ta'ala ya gyara mana amma lalacewar wallahi ta kai iyaka takalmin liman a sace agogon masallaci bai zai wannan fa microphone na magana ana kace shi ka duba fa shi kututun abin shi ma sai an masa fado da gida an kulle shi kuma suwa ake tsoro su wanda suke wurin da masu shigowa su fita a zo masallaci a ce jama'a ku zai sahu ko a haɗa kafada a daidai da sahu ko ya kula da aljihunsa a ba bai shemu bala'i ba bai isa ba a wallahi ni bai kan banza abin dariya ba allah abin kuka ne wallahi a cikin society mu arka wannan Allah babu abun dariya a ta sau hada kafaru a kula da aljihu kuma ta ce kai dariya ai cewa za ka iya ne ai abu ne da ya kai mu zauna mu yi wa kanmu karatun kano saboda ba mu kama hanyar al'ummar da ke nasara ba da wannan ɗabi'a da a ce haƙƙin Allah ma da ke masallaci bai kubuta ba a ciki haƙƙin Allah bai kubuta ba ba jama'a Allah ta'ala ka samu wani lafiya Allah ta'ala ka gyara mana al'ummar mu da halayen mu gaba daya don haka taushin magana magana mai kyau ga iyaye yana shigar da mutum aljanna liqawli bin umar radiyallahu anhu saboda magana ta ibn umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda lirajulin asaba zanuban ga wani mutumin da ya kwashi zunubai da yawa wa zakara hali bin umar sai ambata wa ibn umar ga irin zunuban da ya a rayuwarsa faƙada na ibn umar sai ibn umar radiyallahu anhu yake ce masa laysa hadihi min al-kaba'ir wannan abin da ka faɗa bai daga cikin manya-manyan kaba'irar zunubai zunubi ne amma wannan bai daga cikin manya-manyan kaba'iran zunubai almubika da ke halakar da mutum akwai manya-manyan zunubai da ke halakar da mutum idan muka duba cikin tarihul dimashq a shafi na 346 akwai ibnu awf rahmatullahi alayhi kawai na nadatu ummuhu fa adabaha fa ala sautuhu sautaha fa a'taqa raqabatayn kawai mamata ta kira shi ibn aul idan kake sai ce na'am sai zama sa ya ɗaukaka a kan nasa ya fi amsa ne a kan wannan hankalin sai tashi saboda saukinsa ya fi nata kada shiga cikin muzanta wa iyaye sanda ya je yanta bayi guda biyu yana istighfar iya roƙon Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka sauki akan sautin mahaifiyarsa ba kan musu ba zai bece ba ba fa ce mace a'a ba ba fa ce wai an dame shi ba fa a'a kawai a amsa wanne sautin sa ya nata amma shi yana ji a wurin Allah yayi laifi kuma ya kira ya kirga wannan a cikin wai muzanta wa iyaye to wannan mutumin da ya zunuban ya tambayi ibn umar sai ibn ke cewa laysa hadihi min al-kaba'ir wannan bai daga cikin kaba'ir sun ba kana ibn umar radiyallahu anhu ma anil kaba'ir a nan ibn umar allah ya kara masa da sai karantar da shi kaba'irai na farko yace al-ishrak billah yi wa allah ta'ala shirka shine mafi girman zunubi wanda na san mun sha magana ko a tafsirin qur'ani da ayoyin da ke da munasaba da wannan ba sai mun mai wata ba wa na nasama da kuma kashe rai shine da ghairi haqqin wanda Allah ta'ala bai halartar a kashe ba shine na biyu na uku wal firar minas zahab da kuma guduwa daga filin daga a filin yaki mutum ya gudu a wufai wuraren da shari'a take ba da dama a gudu shine idan adadin abokanan gabanku ya kai nawan naku idan ya haura ninki biyu in ya haura ninki biyu kamar da Allah ta'ala ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعف على اختلاف القراءات إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين زي زمونا سورة كنا سورة الأنفال آية نما ta 66 kaga anan sai kira 100 suna iya rinjaye 200 ko 1000 su rinjaye 2000 to da wannan malamai suka yi da yake al'ana kafafa Allahu ankum da wannan malamai suka dauka ya soke hukuncin baya saboda al'ana kafafa Allahu ankum to sai soke hukuncin baya to ana sai ana ga in ya haura adadi ninki biyu idan mutum ya ga zai cutu shari'a ta ba shi dama ya tsere amma idan adadin ya zama kasa da haka to malamai da suna ga guduwa haramun ne a kowane hali ake ciki a filin daga saboda shi musulunci addini ne na jarinta kuma na daga cikin kwalitis ɗin magabata ba su da tsoro a da kowa anguwa idan aka kira barawo a dare za a gadin magidanta kowa ya fito to a yanzu aka yi rashin sa'a in ka kira taimako to kowa zai tashi ya kara kulla gidansa ne wani zai ce wallahi tango kawai na ji a dare ana iku sai ashe na firgita ashe ba ma kulla kofa da daki ba tashin kulle ba sa ma ba ma tunanin aje a taimaka ba a tunanin a taimaka mu na da shekara 100 da suka wuce 100 da yankai suna tafiya in za su tafi aikin hajji daga najeriya da kafa a tanadin da ake akwai tanadin yaƙi da zaki da koraye wallahi suna tafiya akwai zaki zai fito a cikin jeji ko zakuna akwai tawagar da suka tafi na taɓa baku labari akan wasu mu sun shiga jejin koraye suka wuce suka gudu a cikin tawagar guduwa ta tsaye to za ko kadangare baya guduwa mutane mutum nawa kadangare ke guduwa kuma matan a da sun fi na yanzu jarinta akwai wata umar mu Allah ya ji da tara su shekaru da yawa tun ba mu da wayo sosai ana ba mu tarihi barayi sun taba shiga gidan da su biyu da wukake ita kadai ta fada da su ta kwace wukaken har hannun ta yayyanke amma duka biyu sai guduwa suka zuga ta. to yanzu mata kuma da kyankyaso ba an kaba su a gida matsala ta auku har yanzu akwai wanda ba su yaki da kyankyaso a banɗaki sai an cire mata akwai matashi da na sani sa goma sha tara amma wallahi kadan su sun sai wata kyankyaso a banɗaki in ba su cire ba zai shiga ba kyankyaso ne ba fagasiya ba ba maciji ko kunama ba kyankyaso sai an an taimake shi <laughs> Allah ya samu wani lafiya na kudu wa kazafin sana da kuma yin kazafi ga wacce take kangaggiya wadda Allah ta'ala ya kare ta ba ta zina sai a kalle ta a ce ta yi zina iya daga cikin abun da yake daga cikin muhulikat almubikat shine kawai yin kazafi a kalli wata ba ta ce wanda ta ajin mazana ta ne yanzu matan ma wace ce ta wannan magana tana da hasari a wurin Allah duk yadda aka lalace ba a rasa na kwarai wani yana zaune bai sassau sai ka jefe shi da hawa ah, na kayan mutum ɗan luwaɗi ne a'a ai yi giya ne a'a mazinaci ne a wurin Allah ba ka rana magana ba ne saboda ka duba shaidu da ake nema a Qur'ani ka tabbatar da hukuncin akan su babbar magana ne kuma Allah ya san lalace mai sa ya tsananta matakan ke sa jifan mace musamman mace saboda jifan ya fi cutar da mace fiye da namiji sai Allah ya ce yin kazafi da kangayya ta kame kanta ta ga da jita da hijabi da hijabi ma ne duk ba mazinata bane to a wurin Allah ka jefe ka da kazafi ita kuma ta saka wannan hijabin nan sai wa Allah biyayya ne irin wannan abun aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha cikin suratul nur har ke yin Allah ta koma gidan babanta ta zauna Safwan bawan Allah ne da shi arziki shi ya dauko ta shi ya tsunto ta ya dawo da ita cikin mutunci gabanin ya zo abdullahi ibn ubayy ibn salula ya marbatanci duk garin madina sai ya zo ya zauna al'umma dai ta lalace me yake ciki ba kuma yake faruwa ba eh saboda munafiki ya yake ba zai nuna maka wai na jin daɗi zai na maka ya damu to kai suka dauka ya damu da sai ya zo ya zauna cikin jama'a sai haka a ce ya abdullahi shi kai al'umma lalace da kuma me ya faru al'umma ta lalace ba kuma ya ba ku jina na aisha da safwan an same sun sun yi kwanan daki ba ai abun babu daɗi babu daɗi babbar maganar kasa kasa dai kada iya su sai ya tashi ya je fara saboda shi professional munafiki ai ba zai nuna maka wai yana jin daɗi ba yanzu jarrabawar da muke ciki a arewa ko wanda murna suke a ciki amma sai su ce wallahi ya dame su kuma wallahi a ciki murna yake to akwai irin waɗannan Allah ya ci gaba da tona asirin Allah ta'ala ya ci da tona asirin Allah ya kawo mana ƙarshen fitintun da muke ciki duk wanda ke jin daɗin wannan Allah ta'ala ya tona asirin sa ya kunyatar da shi duk wani wanda kuma yake taimakawa barnar ta faru Allah ya shirye shi wanda ba zai shiryu ba Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarin sa gaba daya Allah ta'ala ya lalata shi to haka Abdullahi ibn Ubay ibn Salulai wa Aisha da Safwan harfe yan harita ke da koma gidan babanta ta koma ta zauna ta je ta samu a gidan nasu ma magana ta ba ana ta kusu kusu a ciki hankalin ta tashi baban ta kunya ta ke shi fita cikin jama'a ma kunya yake ci. daga karshe Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur yana wanke ta kuma ya tabbatar da hukunci na gaba daya shine innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum ma min al ithmi wal ladhi tawalla ne abdullahi ibn ubayi ibn salul cikin suratun nur aya ta sha ta na Allah ta'ala yake wasu jama'a ne a cikin ku saboda ba a watsa jita-jita a cikin masu imani sai an samu wasu daga cikin su gurbi ake yi nawa da ya yi to sai wanda ke cikin to shi ne zai zo ya watsa jita-jita Allah ta'ala yake kar ku yi zaton wannan sharri ne gare ku alkhairi ne saboda wanne ɗaukaka darajar na na Aisha wannan kuma ya zama sunna ce ta Allah duk abin da baka yi ba na laifi aka zarge ka sai ya ɗaukaka wata daraja a wurin Allah ko mene ko a gidanku aka maka ko yayinka suka maka ko kanne suka maka sunna ce ta Allah wanne yake bildin six cin gare ka kai fata mai karfi to kuma sai ka darajar da wurin Allah to haka ya faru da Nana Aisha radiyallahu anha wanda ya zama malaman Qur'ani suka ce idan ka duba ayoyin suke bayyana Nana Aisha ta samu ƙarin daraja da zaginta da mata kazafi daga lokacin yana iya cire mutum a cikin musulunci gaba daya na yi magana a tafsiri na shekara biyu da suka wuce mai tsawo a kai saboda mai saboda dalilin wannan zargin ta shiga wani hali amma Allah ya wanke ta ya kubutar da ita ya kuma nuna mana mutuncinta ce la ta sabuhu sharru lakum bal huwa khairun lakum hukunci na karshe da ke nuna hatsarin jifan mata dan a cikin suratul nur Allah ta yace innal ladina yarmunal المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولا سورة ولا آية روى نأشر عنده إن الذين يرمون المحصنات للين ونسكي ما كان دقود بازا زنا غافلات وانا تكوفنتا daga zina da kuma dukkan wani kaba'iri mu'minat masu imani Allah ya ce lu'inu fi duniya wal akhirah an tsine musu a duniya da lahira sun a duniya Allah ya tsine musu a lahira ma an tsine musu kuma ya kira mabniyyu lil majhul lu'inu an tsine musu tsinannu ne shi sa yawan saki harshe mu rika zargan mata yana da hatsari ka gama ta kawai ta zaji fata na wannan hijabi ba menene duk ba haka suke ba in wata ta taba sawa ta yi laifin kar laifin ke shafi na wata ko filin iyawa muka ne ai laifin da ma bai shafan ubansa na uba bai shafan ta. to sai za a yi wata da ta yi laifi da wannan sai ya zama ya shafi wata in haka ne to sai shafi duk mutane don ita ma mutum ne kuma kai ma mutum ne ba shi ne sai shafe ta ba to ba a haka kowane mutum ya laifi ka takaita laifinsa a kansa ka takaita laifinsa a kansa idan ka takaita to insha Allah ta'ala za ka samu sauki in baka takaita ba kuma za ka shiga haƙƙi a wurin Allah ta'ala da ba ka da kanka ba gobe kiyama wani yanzu in mai gemu ɗaya laifi to duk inda ya ga mai gemu sai ya ba, hadu ba ga wani mai gemu aka zo shi a talabijin ya yi kaza shi kenan daga yanzu yana ta aibata masu gemu ya manta manzo Allah sallam yana da gemu sayyidina abubakar iya da shi sayyidina umar na da shi sayyidina abubakar na da shi sayyidina aliyu na da shi kuma saboda ya aibata wani ustazu da yake so ya manta baban sa ma iya da gemu kuma kakan sa ma iya da shi amma duk ya manta saboda lokacin muka in kake mutum ɗaya sai ka takaita hukuncin akai sai ka manta wannan hukuncin zai gami hatta iyayenka kai baka sani ba amin ya rabu kuma ana daga cikin matsala duk na banza iya so a ce na kwarai ya lalace ita sunna ce ta yan banza ana so a ce duk wani na kwarai ya lalace sun watar mai hijabin sun ta yi laifi daya duk masu hijabin duniya sun shiga ciki an taba samun wani mai gemu ya yi laifi daya eh to yanzu duk wani mai gemu ma abin abun zargi ne a wurinsa Allah ta'ala ya samu wani lafiya wa akalin riba da kuma cin riba shi ma yana daga cikin muhulikat da almubikat cin riba musamman wannan imamu malik rahimahullah ke cewa tasafahatu kitaballah falam ara misla riba yake ya buɗe qur'ani ya ta jiddiyawa shafi bayan shafi yana karantawa shi ne bai laifi da a wurin Allah girmansa ya kai girma da hukuncin ya ba shi tsoro ba tun a duniya gaban cin riba kamar cin riba yanzu ita ake canja suna sai a ce interest balarabe ya ce fa'ida bahaushe haushe ce kudin ruwa da kuma nau'o'in ta da yawa an canja mata suna an yi uh, customizing din an kyautata ta an canja sunanta waɗanda ayoyi imam malik yake ishara gare su يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كفى رجع آية نو بكركم آية نو ya ce 275 اللي faɗa daidai ko wani اللي gyara muku haka ne ya gaya mata ta ɗauko ta baya ta zo sai ka tsara da waɗannan tukunna ka zo kai sai wannan ayi ma ai biyu ne ba ɗaya bane aya ta ɗari biyu da saba'in da takwas da ɗari biyu da saba'in da tara ko wa akiri ma da yake daga cikin manyan abubuwan da ke halakar da mutane akwai cin dukiyar marayu cin dukiyar ne maraya saboda wanda ya ci dukiyar maraya da yake ci wuta yake ci akwai aya ta wannan innal ladina ya'kuluna amwalan ma zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira suratul nisa aya ta nawa sanan ta goma za jazakallahu khairan Allah ta'ala ya ce wanda suke cin dukiyar marayu ta zalunci wuta kake ci a cikin su in dukiyar marayi ne to wuta ake ci to yanzu jama'a ba fa marayi ake cin dukiyarsa ba marayun ta ce su ake yi wallahi yanzu muna su society da satan su ake ana sayarwa a rika zuwa ana sihiri da su yanzu kwana ko wata sabda da dai ta fama a kanta an ji an sato wasu daga notice an kai su wani bangaren kasar nan mai nisa sun kai goma sha kuma sai da su aka yi yanzu ba yadda wahalar hada ba mun dai samu biyu kuma ana ana neman su kuma tseruwa ake a ɗauka a a cikin su akwai marayuwa na ɗauka a da su yanzu mun shiga society da maraya marayan Allah ana sayar da shi ina karami ina tuna akwai lokacin da mahaifiyar mahaifiya ta Allah ya ci ta zo gida a lokacin da ba ta iya zuwa saboda mun san mata da kunyan sarakanai ta shigo gidanmu bayan magariba a dame kusan da dina ta yi tafiyar da ya kai kilomita uku da kafa dalili shine a anguwar da kake a makwabta an da maraya yana da kuka ta gudu ta bar anguwar kada allah ya fushi da anguwa dalilin kukan maraya wallahi akan wannan bata kwana anguwar ba ta zo a cikin tashin hankali ina iya ganin siffarta a yanzu a tashin hankali tana ta marayan Allah a daji marayan Allah marayan Allah ba ta ci abinci ba a daren ko ba ta yi bacci ba a kan darduma ta zama take sallah ta kwana saboda me saboda a makwabtanta an daki marayan Allah yana kuka ai wallahi maka ba ta musulmi mu fi karatu ba aiki ba Allah Allah ba magana aiki yanzu maraya na suke suke kuka ba ta wuce ka su ne kuma a ja ayar ka ta ka fassara ko a wajen wa'azi ka san haƙƙin maraya amma wallahi su ba su yi dakuri a kai anguwar ta bari ta zo wai marayan Allah a zaki marayan Allah yana kuka kuma ta kwana guwa ba za ta iya ba saboda mai saboda an gayyato fushin Allah kwanaki suka canja a disan ƙasa a cikin disan al'umma waɗannan aka za ki ɗaukar marayan a je a sai da shi a karɓo kuɗi marayan za a ɗauka a sayar a karɓo kuɗi a zuwa kashe kudin kuma hankali ya kwanta wallahi da bi la a illa huwa ko ne sai da uwarsa mahaifiyar da ta haife shi a kasar nan wallahi a kundi a ɗauki mahaifiyar sai ya ba da ita akan mota prelude mahaifiyar sai bayan akan mota prelude mahaifiyar da ta haife shi kuma abin da zai tada hankali na san har da abin ya faru shekarun da ɗan dama ma da aka shirya za a yi tsafi ne ana buƙatar sai wanda shi da kansa ya kashe uwarsa ya ba da kanta wadda da ta haife shi ya fita a gida ya tafi gona da gangan sai ki dawowa ya san ba za ta yi ba sai ta bi shi Kayan da yake dawowa ya ci abinci bai dawo ba sai wa iyalinsa magana ɗaya bai dawo ba biyu bai dawo ba ta ce zan bi shi iyalin ta ce a baba ki haƙuri zai dawo ta ce a zan bi shi karfe biyar ne ma bai dawo ba sai ta ce ina abincin sai ɗauka ta bi shi uwa ashe ya ki dawowa ne dan ya san ba za ta iya haƙuri ba za ta bi shi shi kuma ake da wani ya cutar da ita kuma ta bi shi yadda ya zakan kuma ya halaka ta a gonar wa ilhadin fil masjid haka ilhadi ilhadi shine aikata wata bid'a ko shirka a cikin masallaci ya daga cikin kabari zulubin da aka yi a masallaci girman sai da ake cin zulubin da a wajen aka yi a wajen masallaci saboda yin zunubi a cikin masallaci akwai rena Allah ta'ala akwai rena rena Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ce daki dakin Allah wallazi يسر da kuma wanda yake as-sukhriya شين shine yin ba'a kowane abu zai kai ba'a musamman ba'a ga masu addini ba'a ga masu addini fatakhaftumuhum sukhriya to ba'a ga masu addini takan a lahira a mutum ba'a saboda duk wanda yake wa masu mutunci ba'a a duniya in ya lahira za a kai shi da sai an masa ba'a yanzu da akwai ba'a da ya wuce a daki mutum a ce zuk an tal ai wannan ba a ne yake musu sai a samu dan wuta sai a zabga masa duka sai a ce ranka yadda yi hakuri ranka yadda Allah ya taimake ka ranka yadda an yi ba a ko ba a yi ba an musu sau haka ake musu azaba zuk ɗanɗani in na lalle kai al'azizu mabuwayi ne mai daraja kuma haka ake musu azaba ana ko a jiki mutum a ce sannu sai a ƙara sai a ce to sannu sai ne da ba ce ba sannu to istihizabi ko kuma ba'a as yana daga cikin kaba'irai musamman yin istihza'i isgilanci da ba'a ga waɗanda suka kwatanta bin Allah ta'ala ya fi hatsari ya zama kayuwar mutum ne saboda kusancinsa da Allah ko ya siffata da wata siffa da Allah yake sa siffata sai zama dalilin ka masa wannan wannan kuma ya fi kowanne hatsari a rayuwa wa buka'il walidai min al sannan kukan iyaye na daga cikin manya-manyan kaba'irar zunubai da ke dulmuyar da mutum a wuta mutum ya sa iyayen su rika kuka akan koya muzanta musu ko kuma akan dalilin sun ce yayi mai kyau yake ko dalilin irin laifin da yake yi rannan na tashi adalci na uku a nan akan hakin iyayen na tafi wani gida in gaida wani dan uwa da bai da lafiya daga nan nake mu tafi mu gaishe shi wani amini na ne ba lafiya ina zuwa sai samu wani auren yaro an sashi a gaba matashi ne kamar shekara 20 kai ana masa nasiha akan uwarsa da yake sawa kuka ya sa gaba ɗaya ta lalace suke faɗa ta shiga damuwa kamar za ta yi asarar rayuwarta a kansa wallahi da dama akwai yaran da suke jin daɗi da suka ga uwarsu ta damu a kansu da kowanne tafiya zai tafi zai je wuri sai ba ta yi ta ba za wajen an je wajen ana mutuwa sai zo sami da sai shi za je mu mutu sai ta fashe da kuka sai fashe da dariya saboda yana jin daɗi tana damuwa za a je can a mutu sai ta fashe da kuka shi ko sai fashe da dariya ko yana jin daɗi to ka sa ka su zubar da hawaye na bakin ciki libin ka yana cin abin da ke halakar da mutum ya lalace duniya da lafiya Allah ya kare mu daga wannan gudun umar sai gudun umar ya ce a hajjin أحجر والدك شب ما هي فينك قوم هي في أنا لا يه فقال رجل تيمو سمي يسي إندي أمي ما هي في أنا لا يه فقال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كتاب والذي علمت لها الكلام والفو الله لو علمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر na rantse da Allah inda za ka tausasa mata magana mamar ta karka mata magana mai taushi ka ciyar da ita abinci na biyu ka rika mata magana mai daɗi kana ciyar da ita abinci ya wallahi za ka shiga aljanna matukar ka nisan sauran manyan kabayarai rike abu biyu tausasa magana wa iyaye da kuma me da ciyar da ita ko ciyar da shi duka yana cikin lalacewar society mutum da ke tausa iyaye maganganu a yanzu mu fa ba yanzu ba mun tashi muna ganana abokin wanka ba kai saka muzanta masa magana ba automatically abokin wanka wanka duk wanda ke abokin wa sai ka ce masa yaye Muhammadu yaye Ibrahim yaye Musa abokin wanka ma kalmar yaye kake ba shi haka aka tashi abokin wanka kuma ko magana ya faɗi ba gaskiya ba ka saka ne saka ce kariya yake ba saboda mai saboda abokin wanka ne kuma yayi kake kiransa ba ko da yanzu ba su ganin girman iyayensu ba iyayen ma da suka haife suna tozarta su bare kuma abokin wawa yake magana wamma yanzu menene wannan society da muke ciki fa Allah akwai fitina a cikin sa dai ba ba dai haka aka san yake ba society ne da ake girmama iyaye ake mutunta iyaye ake girmama na gaba to yanzu na gaba ma ba su da mutunci na gaba ma mutum nawa ne ake ganin su da mutunci na taɓa samun wani babban dattijo mutumin kano ya kai shekara ta tamanin da ya kai wani lokaci nake masa magana akan matsalolin arewa da suka damu tsumma musamman na same shi da na faɗa sai kara mu abubuwan da ma ban sani ba na gurɓacewa da kuma tarihin da sai nake masa to ranke daɗe ba za ku ɗan hoto ku rika ɗan bayani ko a kafofin watsa labarai a rika jin wani abubuwan a gyara ba sai ce wa ya sa ni ka fito yanzu ka yi magana yara marasa mutum shi sai zagin ka ya ce shekara na kusan can sa'id nake neman yanzu zama in fito abin zagi yake me yasa ni na bar wajensa da koma wajen wani dattijo washe gari ya kai kan matsalar shi ma ya kara mun ilimi na ce ya magana ya ce a ba zai yi ba kada ya magana yara su zo su zage shi to mun waye gari ya a arewa mun kai matakin da mutane dattawa suna ga matsala ba za su yi tasiri magana ba za a zage su yanzu wannan ya mana kyau haka alheri yake babu wanda ya hana ka saba da dattijo ko mahaifa ne suka je ka yi shirka za ka yi ai ba za ka yi ba amma saɓanin fahimta daban zagi daban shi a musulunci wanda ya kira wani koma bayan Allah ma cikar ka bage shi saboda wasiyar Qur'ani wani ya fito ya kira wani abu yake bauta ba Allah ba Allah ya cikar ka bage shi to bare kuma wanda ya tashi dattijo ne a cikin wani gida ya girmi ban kamar yasa wannan society namu akwai bukatun gyara matuƙa da gaske ladabin nan bayan iyaye duk na gaba da mu suna da hakkin mu girmama su tarbiyyar musulunci wanda ba musulmi ban yana da furfura a jikinsa ana iya mutunta shi don sai ka samu dattijo ta bana, yana da furfura ya ma yadda akwai allah bai tsira ba Shekarar ta san bai tsira ba to ta za mu yi nasara a haka babu al'ummar da ke nasara a wannan hali allah ta'ala ya gyara mana halayenmu allah ta'ala ya gyara mana mu. Allah ya ji kan magabatan mu ya yafe musu labari akwai darekta na sunna tv dr ibrahim adam umar kwakina ya zo shi in yana kusa ina ga sai mai hakuri mu ba da mintuna ya gaisa da yan waye sallama ko insha Allah an ce yana dama ko ni ban gan shi ba dama to ai kai ka zo ka buya sai da aka ce kana dama na duba nan wurin laraba suka ce wai fata arifin mu'arrafin la, idan ka tsaya kana bayyana wanda aka sani kamar kana inkari ne ba ni zakan a wannan wurin ko wanda gidansa babu sunna tv in ka ce baka san shi ba sai gobe mu za a cire ma sunna tv ko don kana so ka kalli sunna tv bismillah ba da bismillah bismillah الدكتور تفضل تيجي للسودان فلنستفد من علمكم ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله من أين كبرك الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الله يستدي ina saurara suna bibiyan wannan karatu tun daga fara shi in aka yi shi yau mu ko muna ganin sa gobe kuma kun san ko da mutum aikin sa wa'azi ne idan yana jin wa'azi daga sunan ɗan uwansa yana wata tasiri sama da tasirin karatu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa wata rana ya ce wa da dan masu karanta mun Alƙur'ani. ya ya rasu da in karanta maka bayan wakai aka saukarwa sai ce uri ba da asma uku mai zai ina so in ji daga bakin wani ba ni ba wanda ke da hankali yana da matuƙar mahimmanci ya dinga sauraron wa'azin kowa yana da cikin abin da ya ja hankali na kwarai da gaske wannan tafiyar din Allah ya sani ne ban san littafin ba amma rubutu littafin ya rasu kamar shekara biyu da suka gabata shi ne marubucin littafin hisnul muslim yana da littafai masu ban kayi Allah ya sa wa littafansa albarka muna kyautata masa da so mai yiwa saboda kyakkyawar niyyarsa yadda kuma shi eh, sheik minista honorable minister karantarwa da yadda ya yi ta kuka kwanakin baya ina tsammanin da darussa guda uku da suka gabata baya ya ji hankalin wani mutane ya ji hankalin mutane da yawa ya kuma tunatar da mutane da yawa don na ga kasis da eh, aka tura mana na tibe cewa eh, gamar ta bada don allah ku ce masa mana godiya mutanen abujan da suka gudu suka bar mu a tsoye ba sa lura da mu in yi wata daga cikin zantuka ko a tunatar da su haƙƙin iyaye yana da matuƙar muhimmanci ba ina nufin ko masu sauraron karatu ba da yiwa akwai wasu waɗanda ba sa kallon na gida ba sa kallon mutanen gida saboda haka topic da aka zaɓa ya yi ma'ana kwarai da gaske fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala idan ya gwada mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata da shi kuma mai gabatarwa da wannan darasi a shehin malami kuma minista muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi babu abin da ya ba mu sha'awa gaba daya cikin duk abin da yake yi kamar ci gaba da wannan kara ko san ba karama aiki bane ba yanzu wasu daga cikin ku wani ya za ka kashi fiye minista ma ya daina karantarwa balle ya ba shi wannan wani abu ne shi yasa malamin suke cewa ka ga mutum mawadaci yana bin Allah ya fi gwada da gaske ne bin Allah na sama da ga wani talaka fituk su ne ɗan koma jin addini ibn rajab yana tafiya akan wannan abu idan ba kowa da cikin mutane da alƙin Allah ya bashi nima yake iya tuna Allah ba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi ya karfafe mu gaba daya ubangiji Allah ya sa ya kammala da wannan aikin da aka dora masa lafiya kalau Allah ya sa ya kuma ci gaba da wannan gwagwarmaya har zuwa tashin alkiyama wannan abun ba karamin abu yake ya masa ba na lada gabanin ma daraja da mutunci a gurin mutane ku duba girman wa'azi yanzu misali duk abin da ya faɗa sai ya tasiri a zuciyarka sai ka je ka gyara tsakaninka da mahaifanka to bayan an baka ladan ba, shi kuma za a girgiri lada kamar naka a bashi don ba mutane nawa ne ta hanyar social media ta hanyar television suke tsoron wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce addalu al-khairi ka fa'ili duk wanda ya gwada mutane hanyar daidai Allah zai bashi lada kamar wanda ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu yi ya lokaci sai ya rubuta sunansa da zai rubuta umar sai saka da o ne ba yu ba aka yi aka yi ya canja ya ji aka mai da laifi saboda haka ya gaba ban sai shi ba zai bari ba inda mahaifinsa yana rubuta umar ne da o shi a bashi ya rubuta haka yadda mahaifi yake yi yan uwa suka yi suka yi ce shi dai yadda ya gaba ba ban sanne yake yi tunda ba sabon Allah ba ne shi a bari haka kawai ne aikata Allah ya ji kan magabata mu gaba daya